assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu barka mursaduwa yau sha biyar ga wata ramadana hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 shiri da kuma sha biyar ga watan uku miladiya ta 2025 a tafsirinmu na suratul ma'ida za mu tashi kan aya ta 40 insha Allah ta'ala bismillah malam أربعين دقيقة تو أربعين دقيقة نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ۖ وما أولئك بالمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم wannan ayoyi da malam ya karanta na cikin wannan sura waɗanda munasabar karantunsu da suka zuwa bayan ayata ta arba'in zuwa abinda ke bayanta ko gabaninta Allah subhanahu wa ta'ala ya muna magana akan masu yakar Allah da manzansa waɗanda suka kauda kai akan shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma suke fasadi a bayan ƙasa da ƙoƙarin ganin sun lalata al'amura na addini Allah ta'ala ke haƙurƙurtar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dangane ga ɗaukar wannan damuwar da wannan bala'in na munafukai da al'amarin yahudawa waɗanda a da tunaninsu shi ne kawo makirci da kuma sanya fasadi a bayan ƙasa da yin abubuwa waɗanda su ta Allah da kuma manzansa da kawo mutane zuwa ga halaka waɗanda shi wannan lamari Allah subhanahu wata'ala baya san ga ana gabatar da shi sai Allah ta'ala haƙurta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mai natsuwa da kwanciyar hankali a tare da shi yace masa ya ayyuhar rasulu la yahzunuka allazina yusari'una fil kufri min allazina qalu amanna bi afwahihim wa lam min qulubuhum wa min allazina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk يحرفون الكلمة عن in ويقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله تعالى يا كي منزو kada waɗanda suke gaggawa wajen kafirce ɓata maka rai lamarinsu kada waɗanda masu gaggawa wajen kafirci da suke yi su ɓata maka rai min alladhina qalu amanna bi afwahihim wanda suka ce mun yi imani da bakunan su walam tu'min qulubuhum amma zukatan su su imani ba kadai imanin ya tsaya baki ne amma bai je cikin zuciyarsu ba wa min alladhina qalu wa min alladhina hadu da waɗanda suka zama yahudawa sama'una lil masu yawan jin ƙarya sama'una lil qaumin akharin lam ya'tuka kuma suna sauraron mutanen da ba zo ba suna can suna ziga su suna gaya masa kalmomi marasa daɗi yuharrifuna al-kalima min ba'di suna canza kalmomi a wajen da ba bigiran su ba yaquluna in utitum hadha fakhuzuhu in suna gaya ma mutanen su idan an ba ku hukuncin da kuka yi da shi ku karbe shi wa in lam in kuma bai gaya muku hukuncin da ya dace da son zuciyarku ba ku yi taka tsantsan da shi ku kauce mata Allah ta'ala ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a duk wanda Allah ya so fatar da shi ba za ka iya hana komai gare shi ba ba za ka iya mallaka masa komai ba ulaika allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubuhum wadan cananka sune waɗanda Allah bai so ya tsalkake zukatansu ba lahum fid dunya suna da kaskanci a nan duniya walahum fil akhirati azabun azim kuma suna da azaba mai raɗi a gobe alƙiyama abin nufi a wannan dalilin saukar wannan sura ko kuma wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana so ya haƙurta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan hukuncin su kamar da zuwa hadisin bara ibn azib Allah ƙara masa yadda ruwaya wadda take mashhuriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai aka zo wucewa da wani ba yahudi wanda aka shafa mai bakin gawayi a fuskarsa ana tafiya da shi ana mai bulala sai manzan Allah sallallahu alaihi kira su ita tsakaninku da Allah wannan shine abin da kuka samu a cikin littafin ku wannan shine hukuncin da kuka gani a littafin ku sai suka ce shine abin da muka gani a littafin shine abin da muka sani idan mutum yayi zina sai a yi mashi bulala a shafa masa bakin gawayi a fuskarsa sai annabi sallallahu alaihi kira ɗaya daga cikin su yake unshiruka Allah ina hada kar Allah da kuma taura wanda aka zo kan annabi Musa wannan shine hukuncin da kuka samu a cikin taura sai ce in babancin ka hada da Allah ba ka sa iranci ka mun wannan magiyar ba wallahi ba zan gaya maka gaskiya ba yace abin da yake cikin littafin mu shine duk wanda ya zina to a jefe shi arrajmu to amma sai aka samu masu daraja manyanmu da 'ya'yan manyanmu su ma suna yin zina sai ta yawaita a cikinsu to sai a ga yaya za a kashe su bayan manya ne ‘ya'yan manya ne masu matsayi ne a cikin al'umma ta shi ne sai aka dawo aka tsarta da wani hukunci sabo wanda ba shi ne a cikin littafin ba cewa duk wanda aka kama shi ya yi zina in babba ne ko ɗaya daga cikin manya ne to a shafa mai gawayi sai a jiya mai bulala wannan zai sa hadisi tsakanin manya da ƙanana a daina jefewa shi kenan sai a zuwa na yin wannan hukuncin ya zama hukuncin tsakatsakiya kun fahimta to wannan hukuncin suka zartar makansu da shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce to wannan shine abin da kuke yi yace shine abin da suke yi kuma shi ya littafin ku yace ba shi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefe wannan mazinacin aka je aka jefe shi na sallallahu alaihi wasallam ya ce nagode mu Allah da yasa ni ne farkon wanda ya raye wannan hukuncin bayan wannan sun kashe wannan hukunci a bayan kasa to wannan shine dalilin saukar wannan aya din kamar da albara ibn azib ya faɗa sai Allah ya saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan hukuncin a wannan ayar aka ce ya ayyuhar rasul ya kai manzo la yahzunuka allazina yusari'una fil kufri kada inna masu gaggawa cikin kafirci da bakanta maka ko su ka shiga cikin damuwa min allazina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum daga wanda suka ce mun imani da bakunan mu amma zukatan su kuma su imani ba Sune ne munafikai za su ce mun musulunta amma fi qulubihim maradun fa zadahum Allah marada a zukatan su akwai cuta Allah sai ƙara musu nauyin cutar a cikin zuciyarsu saboda ba da gaske suke ba ƙarya suke yi abinda suke faɗi ba daidai bane abinda suke faɗi ba haka bane sai Allah subhanahu wataala ya mayar musu da martani ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu cewa sun imani kuma kariya suke ba su imani ba ka su fata maka Allah ya san su Allah ya san su kamar yadda Allah ya ba mu labarin ya san munafiqun ya al-munafiq idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lam innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna al-munafiqina اتخذوا ittakhadhu aymanahum junnatan عن سبيل الله إنهم ساع ما كانوا يعملون har zuwa ƙarshen inda Allah ta'ala ba da labarin ɗabi'a ta wannan munafukai din in sun zo su ce maka mun imani amma suna koma zuwa wajen mutanen su ba ƙarya suke yi suratul baqara ta bayyana mana wannan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza kharu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un a wata ayar kuma wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ذاك yahudawa da munafukai dukkanin su ƙarya suke a kan addini balle munafukai za su ce mun imani a saki jiki da su amma kuma ƙarya ce babu imanin tare da su kwata-kwata babu shi ƙarya ce suka zo suka shirya suka ce mun imani amma a nemi imani kuma a rasa shi a tare da su kun fahimta Ta sai Allah ya tona musu asiri ce ƙarya suke ba mummune ne su qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum sun faɗi sun imani da bakunansu amma zukatansu kuma ƙariya suke babu imani a cikinsu ce za shi imani ba faɗi ba ne ba faɗi ba ne e eh, itikadi ƙudurcewa ta cikin zuciya Allah ya bayyana mana wannan shi ba wayanda suka suka ce mun imani Allah ta lace har yanzu da saura qalat al-arabu amanna minu wala tu'minu walakin qulu na. walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum imani shiga ki cikin zuciya ba faɗi ba bane ba raya bace a baki kawai sai gaɓoɓi sun karɓa abinda zuciya ta ƙudurce sa'annan za a ce ya kayi imani kun fahimta? to sai Allah ta'ala ce muna wa min allazina qalu wa min allazina hadu da kuma wanda suke yahudawa samma'una lil kadhibi wanda suke yawan sauraron ƙarya sama'una li na akharina lam ya'tuka kuma suna zuwa saurari wasu manganin mutanen da ba zo gare ka ba yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i suna canza kalma daga waɗansu wanda ba wannan kalma din ba me canza kalmar in yanzu an ce rajimu sai ce rahimu a masa rahama bayan kuma kalmar nan cewa ta yi a kashe su a kashe su ba wai a tausaya musu ba ko kuma ba wai a daga masu kafa cewa kai aka shi mun fahimta da haka wannan abubuwa da suka yi Allah subhanahu wata'ala bai goyi bayan su ba abinda suke kuskure ne kafirci ne da haka Allah baya yarda da abinda suka yi shi yasa yake ku tsayar musu da hukunci na abinda suka aikata na kafirci a cikin zikatansu da kuma bakunansu da suke yi yahudawa akan wannan suke sun je sun saurari maganganu wanda ba na gaskiya ba ga yawan jin ƙarya to sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan hukunci a Ya kulu na in utitum hadha zo wa lamtu ta hufa hadaru. idan sun je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da yace a zo yi hukunci wannan hukunci da yake nema ya yi masu in ya yadda a cikin shafa masu gawayi a fuskar su ana musu bulala tsakanin mazinatan manya da ƙanana to shine ku karɓi wannan hukuncin Ya ƙulu na in fa ku zo in ya yadda da wannan ra'ayin namu to ku yadda da magana ku karba wa in lam tu'tahu fahzaru in kuma ya ki yadda da wannan hukuncin ya zo muku da sabon hukunci fahzaru to ku yi takafin wani shi Ta kaga munafikai kenan yahudawa waɗanda sun ki yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle da shari'a sun yi da bangare sun ki da bangare to Allah sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da kike cewa a je tun tunda ka kira a zo ka yi hukunci to a je yi hukunci amma da walakin idan ka yi hukunci da abin da suke tafiya da shi na al'ada na yi ma mazinata tanki da gawayi tare musu bulala sai dai da wannan wani lamta hufa zan in kun ba wannan ya ce zai muku ba jefewa zai yi to kakwai da shi kaga akwai rashin imani da rashin yadda da dokar Allah subhanahu wa ta'ala da suke ƙaga makawunansu to Allah ya ci gaba da kwantar manzo Allah sallallahu alaihi da hankali ya ce masa wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlik lahu min Allah shay'a duk wanda Allah yake so jarabce shi ya fitare da shi to ba za ka iya mallaka masa komai ba ulaika allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubuhum wannan cananka sune wanda Allah bai nufin ya tsarkake zakatansu ba lahum fi duniya khizy ga kaskanci a nan duniya wa lahum fil akhirati azabun sannan kuma ga azaba mai radi da za a yi musu a gobe alƙiyama saboda kafirci da suke bayyanawa da rashin imani da dokoki da hukunce-hukuncen da manzan Allah sallallahu alaihi wa su duk wani wanda yake karkashin wani annabi ko yake bin wani addini idan har aka samu annabi ya zo bayan annabin da ya shuɗe nasu to dole su bi wani annabi ba su da wani hujja na kin bin annabi shi yasa ba su da hujjar kin bin annabi Isa alaihi salatu wasalam tunda ya zo musu da wasu sababbin abubuwa ya ce yace cikin bi ayatin mai rabbikum fattaqullaha wa ati'un wa la yuhilla kuma ba'da alladhi hurima alaykum ya halatta muku su abubuwa da ka haramta muku sun yarda da wannan kenan an ce kaza haram yanzu yarda su tunda an halatta amma an haramta kaza yanzu da halal yanzu kuma ki ba su bari ba haka suka suke ma annabi sallallahu alaihi Allah ya zarge su da afatu uminu bi adl kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fi al-hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashad al-'adhab wa ma Allahu bighafil amma ta'malun to shine Allah ya kama nan cewa lahum fi ad-dunya khizyun wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'azim rashin imani da mika wuya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba daya shine bala'in da ya cimma Yahudawa kuma ya cimma nasara ta duk wanda zai zo a cikin wani al'umma ya ce akwai abin da bai da shi ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yana cikin masifa da bala'i duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karbe shi gaba daya wa ma atakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma na haku anhu fantahu duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ce shari'a ce ku karba ku yi aiki da shi sau da Abin da kuma duk ya hane mu a kansa to mu hannu mu kauda kai da gari shi mun gane wannan sai Allah ta'ala ce mana samma'unan likazibi akkalunan lissuhuki waɗannan yahudawa masu sauraron ƙarya ne maciya kuma haramin Bai yahude ba abu zabe zai shara'ar Allah ya duk abin da gaza ma ci zai duk abin da gaza ma sha zai yi ba ya bin wasu dokar Allah balle dokar Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce to na yi wannan annabin naku ta Allah ma bai bi ba tare cewa sharar Allah da ta nan sallallahu abu ɗaya ne abu ɗaya ne amma sun yadda akwai Allah sun ke da ranar sallallahu alaihi wasallam to ni Allah ma sun kibi sun kibi balle kai tunanin zo su bi shari'a da kake gani ta ce shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ce mana fa in ja'uka in suka zo maka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahkum bainahum to kai hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ya saukar maka aw a'rid anhum ko ka kyale su ka juya musu baya wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a in ka juya musu baya ka kyale su ba za su yi cutar da kai da komai ba wa in hakamta in kuma ka zabi za ka yi musu hukuncin tunda zabi biyu ka baka fa in ja'uka fahkum bainahum in suka zo wajen ka kai hukunci a tsakanin su aw a'rid anhum ko ka juya musu baya to wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a in ka zuwa musu bayan ba zai cuce ka ta komai ba amma in ka zaɓi kuma kai musu hukuncin ta fa kun bai na bil qist in za ka yi musu hukunci yi musu da adalci Don zuwa ba musulmai bane kana tsananta musu don wannan yana jin haushin wannan kana sauke haushi a kan wannan fa na bainahum bil a yi musu hukunci da gaskiya da adalci inna allaha yuhibbul muqsitin lalle hakika Allah yana son mutane masu adalci da gaskiya cikin lamarinsu wa na ka? ta yaya za su zo su wajen ka suna neman hukunci wa indahum at-tauratu fiha hukmu Allah thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa ma'ula ulaika bil mu'minin Allah ta'ala yake ta yaya za su nemi hukunci a gare ka bayan kuma akwai a taura saukacciya a hannunsu fiha hukmu Allah a cikinta akwai hukuncin Allah na cewa duk wanda ya yi zina farjimuhu ku jefe shi akwai a cikin a taura amma sun canza rubutu in eh, sun zo zai taura hannun ka ɗigo. sai su ribe shi sai nuna hamuhu ku mai rahama ina daga fa farjimuhu ku jefe shi to akwai wannan a cikin littafinsu don me yasa za su suna canza hukuncin Allah su wa ta'ala sun mai tawallauna min ba da zalika sannan kuma su suna juya baya bayan ka zata musu da hukunci sun ki su yi amfani na hannunsu in sun zo ka ba su hukunci sai a ya kuluna in utitum haza fa khuzuhu wa illam tu'tahu fa hazaru me zabi a me ne juya baya ku yi aiki da littafin da ke hannunku na taura ai saukacin littafin ne daga sama ko kuma ku yi aiki da hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku aiki da shi wa ma ya bil mu'minin Allah ta ce wa an canan kama masu wannan aiki ai ba mu'mine bane duk wanda zai zo ya saba ma doka ta take gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka san ba mu'mini bane wani abu ne ke daban ba imani ke ba wani abu ne imani da haka Allah ya tsotar da mu dangane ga wannan kafirai da kuma wa'annan munafikai wanda suke sama ma dokar Allah suke yin ababen da Allah subhanahu wata'ala bai da su ba haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da su ba kuma ka nemi azartar musu hukunci yayin da suka ƙaryata dokar Allah akan su kuma suka ƙaryata dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan su Allah ta'ala tsare mu daga sharrin su me Allah ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيها فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون hmm. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله تعالى كمنا إنا أنزلنا التوراة للي حقيقة مو من سوكدها التوراة fiha hudan wa nura a cikinta akwai shiriya kuma akwai haske ya kuma bi annabiyun allazina aslamu lillazina hadu war rabbaniyun wal ahbab bima tuhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada waɗannan annabawa wanda suka zo a cikin bani isra'ila waɗanda suka miƙa wuya suka ce mun imani mun musulunta da yahudawa da malamansu wayanda suke fada-fada malamai wayanda suke kiyaye abinda Allah ta'ala fada cikin littafinsa su kasance masu ba da shaida kuma kan wannan falatar shawun nasa kada ka tsoron mutane wa shauni ka tsoro na kawai wala ta bi ayati samanan qalila kada ku dinga sai da ayoyina da wasu 'yan dinarai ko kuma wasu 'yan farashi kaɗan ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون duk wanda bai aiki da hukuncin abin da Allah ya saukar ba to wannan kafirai ne abin nufi a cikin wannan ayar Allah ya yabi a taura ya faɗi irin abin da ke cikinta na alkhairi da shari'a da kuma haske wanda muke neman Allah ta'ala ya ba mu shi a koda yaushe to sai Allah ya gaya mana irin wannan haske da aka faɗa a cikin wannan aya wanda munasabar ita wannan ayar Allah yana bayyana mana bane cikin taura bayan ya muna bayanin na hukuncin zina na wanda aka ce a jebe shi da yanda suke canza wannan hukunce-hukunce da kisasi a cikin littafin Allah sai Allah subhanahu wataala zai bayyana mana wannan hukunci dan ya zama an tare su daga abinda suke zargi na cewa kamar ba a gane irin canjin da suke ba Allah ya bayyana musu cewa an gane ba abin da ba a gane shi yasa ce inna anzalna taurata lalle mu muka saukar da taura wanda Allah yake ba mu labari na abin da ke cikin ta na shari'a da haske da hukunci da annabawa suka yi da wannan littafi wanda suka mika wuya akan lamarin Allah subhanahu wataala suna masu natsuwa da abin da Allah ya ce su yi aiki da shi a cikin wannan littafi suna masu isar da shi da ba da shaida a kansa sai Allah ta'ala ya ba mu labarin wannan shirya da ke cikin attaura ashe kenan attaura littafi ne da Allah ya saukar da shi daga sama shi ta ce inna anzalna taurata mu muka saukar da attaura daga sama yahudawa suna da aqidar Allah na sama domin sun yarda cewa saukakken littafi ne daga sama ba wai kawai jawo musu shafe ba sauko da shi ya kai daga sama me yasa wasu daga cikin musulmanmu na yanzu suka kasa samun yardar imani ma irin yahudawan wanda ba yahudi ya da Allah na sama shi yasa sauka mai da taura daga sama to kai kuma yanzu me yasa baka da Allah na sama ba kaga anan ba yahudi ma bi ka gane ba ke wanda yake batacce yana kan bata ya gane cewa Allah yana sama domin ya sauka mai tafi sani daga sama min babu aula wanda yake bin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibi kowa yadda da wannan ƙayyada Ibi kowa yadda da wannan matsayi na cewa Allah ne ke saukar da littafi daga sama maganar waye maganar sa ce haka Allah na sama shi zai sauka maka da ni littafin sa daga sama mun gane wannan sannan ana hukunci ne da abin da ke cikin littafi ana hukunci ne da abin da Allah ya sauka a littafin sa ba ana hukunci bane abinda nake gani ya dace ko kai abinda kake gani ya dace ba shi yasa Allah ya bayyana mana abinda ake da a taurarin. din bayan ya ce akwai shari'a da haske sai ce kuma ya hukumu bi annabiyuna allazina aslamu lillazina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وإن Annabawa da wayannan malaman nasu duk suna aiki ne da abinda ke cikin littafi abin da aka saukar da shi za ku yi aiki da shi kun fahimta don haka in muka zo ƙarshen ayat za mu ga Allah ya zargi rashin aiki da littafin da ya saukar to yadda da cewa ka yi aiki da abin da ka cikin littafi yana nuna imanin imaninka rashin yadda da abin da aka saukar maku a littafi abin zargi ne kuma sannan sauka ne a kan hanya to amma waɗannan yahudawa su Allah ya yi su Allah ya yabe su wannan shine adalcin alqur'ani idan kun yi barna ya yabe ku ya zarge ku in kun yi abin kici kuma ya yabe ku waye zai zai ce maka qur'ani bai da adalci waye gashi Allah ta'ala ce mana fahkum bainahum bil qist ku yi hukunta tsakaninsu da gaskiya inna Allah ya yuhibbul muqsitin to adalcin qur'ani shine inda suke da alkhairi ya gaya maka inda kuma suke da sharri ya mana bayanin sharrin su don mu yi takafin ɗan da su wamin ahalin kitabi man in jamanu binarin yi addi yi ilaika wamin in jamanu binarin layu addi yi ilaika bikin barin layu addi yi ilaika illa ma dunsa a laiya ƙa'ima akwai mai wasu cikin alƙawari in kana bin su bashi za su biya akwai ne kana bin su bashi ba za su biya ba ba su biya ba wani in ka ba miliyan ɗaya a cikinsu zai ciyaye maka amana ya baka haƙƙinka akwai wanda in ka ba shi naira dubu wala ba zai biya ko wanda ka ba shi naira dubu zai biya haka ko a cikin kirista tun da min ahli kitabi Allah ya ce maka za ga wani kiristan a ofis baya sata baya ciwa-ciwa baya karbar haramun amma suka tarar da kuma wani musulmin da shi ake kokowa wajen karba wajen cin haramun baya ci shi yana da addini ko da ku addini na zubin ce ne ya yi riko da addini in kun zo magana zai rantse maka ce maka shi ba zai kama akwai wani kirista da muka taba kasuwanci shi abinda zai bani lokacin bayarwan bai yi ba na ya je ya rike kudin a wajensa dabbobi ne zan siya ya rike kudin a wajensa yayin da ni na gama shirya wajen zan zan dauka ce a'a shi bai ji wani ta ni na yadda ni mai wa'azi ne na yadda zan ba wa tsara rike rike kudin ya ce mun a'a shi bai da ba a bari sai lokacin ɗauka ya yi sai ya zo ya karɓi kuɗi ya ba da kaya saboda idan suka samu matsala shi mai addini ne haka ya ce mai addini ne shi dole zai zo ya ɗauki hasarar abin da suka mutu idan an zo ɗauka in ba su cika zai cire kuɗin ya faɗi abin da suka samu shi kenan ba zai ci haƙƙin da ba nashi ba ya ce ni na yadda karbi ya ce bai daba na jaya jari da ta shi kenan rike kayan ka rike kuɗin lokacin ɗauka in yayi sai a zuwa ɗauka a ba kuɗin lokacin ɗauka yayi ko ba wanda ya mutu cikin taimakon Allah ba wanda ya mutu haka nan muka zo na ɗauki kayan na ba shi kuɗin shi to kaga anan yana gwada maka addininsa yana gwada ma gaskiyarsa ne shi ta shi Allah subhanahu wa ta'ala bai zarge su gaba ɗayansu ba yace inna anzalna taurata fiha hudan wa nura mun saukar da taura a cikin ta akwai shari'a sannan kuma akwai haske ya hukumu bi annabiyun allazina aslamu lillazina hadu war yuna wal ahbar bima tuhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada fala takhshaw an-nas wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila ومن لم يحكم بما أنزل fa'ula'ika humul kafiruna Allah ce duk wanda bai aiki da littafin da muka saukar ba to wannan suna cikin kafirai duk wanda bai aiki da abin da Allah ya saukar ba kafiri ne kabar shi ne hukuncin Allah yin aiki littafinsa zaman ka lafiya rashin aiki littafinsa sa kafirce ma umarnin Allah ne to malamai da yawa sun tattauna kan wannan qadiyar kamar yanzu mu da ba da ƙur'ani ake aiki ba ana aiki ne da constitution musulmi yanzu in ya zo na garjama ɗan wasa musulmi a kan ƙasa da filoti da waye da sauransu ba zai zana cewa kamar ɗauko littafin Allah ko hadisi makaranta ba me da ce a dokar ƙasa wanda ya fara mallaka ta kata shi da waje ina ko dokar alƙur'ani ina dokar hadisi yanzu shi musulmi ne ce ma ke a constitution ina ka faɗi haka a gaya mu yanzu kaga ya sauka kan littafin Allah ya koma ina constitution to wanda ya ɗauki irin wannan matsayin kai tsaye za ka ce mai kafiri ko ba ka ce mai kafiri to nan malamai yana da gani suka ce idan yana da ilimi na addini yana ilimin addini yace yanzu ba addini nake bukata gargajiyar nake bukata kaga ya san abin da ya kauce ma. akan ilimi ya bata ba akan kuskure to wannan kai da za ka dora mai kalmar kafirci saboda da gangan ya sauka akan hukunci ya koma zuwa ga san zuciya da kuma rai ga shirya ya bar ta koma zuwa ga bata na biyu ya zama cewa yanar ilimin sannan ga dokar Allah ta zo ba ta ci karo da kowace doka ba abuwan dokar baturen ta zo za ta ci karo da ta alƙur'ani ya je aji dokar Allah ya bi wannan doka wadda ba ta Allah ba da gangan ba a kan kuskure ba shi ma wannan shi ma kaso na biyu ya haushi wanda kuma ya zo da wani saɓanin wannan suka ce abubuwa guda hudun nan dole a kalle su an yi kuna an yi kuna hakim alimin bi hukumillah ya zama ya san hukuncin Allah amma ya kauce masa ya nemi ya yi wani hukunci wanda ba na Allah sannan na biyu an yi kuna aliman bi mukhalafata hadha al-hukm bi hukumillah ya san cewa wannan hukuncin da yake tafiya kansa ya saba hukuncin Allah kuma yadda ya tafi a kansa to wannan shi ma kafirci na hawa kansa na uku an yi ja'alahu badilan an hukumin Allah ta'ala an hukumin Allah ta'ala ya sanya wannan hukuncin ya zama mallin hukuncin Allah hukuncin Allah ya ce da an barayi yan ta'adda yan fashi da makami masu fasadi a bayan ƙasa أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ماشي ممكن ده مثالي ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah ya faɗi hukuncin za ka mai ta'adda hukuncin su ɗaya bayan ɗaya faɗa sai ya zo shi yanzu ba wannan hukuncin yake so hukuncin da yake nema sulhu yake so kowa dinga da ɓarayi kuma ya san wannan hukuncin Allah cewa in kama ta hadda fayin tabu in suka tuba Allah ta'ala ce min qabla an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim in suka tuba kafin ku kama su to sai wasu ku kama su sai ce maka shi yana ganin yanzu ba daidai bane a dinga wata kisa ko a dinga guguntule mutane hannu da kamawa ko a dinga gicce su a sama ko a kulle da labin prison shi na ganin ba daidai bane shiga haƙƙin ɗan adam kada ya haka waye zai bashi abinci yayin yanke mai hannu da ƙafa. waye zai kula da iyalansa yan kashe su yan kashe shi yanzu shi mai ne ne yake nema nan ya kawo badil na wannan hukuncin a musanya wannan hukuncin Allah da wani hukuncin da ba shi ba kamar ya kawo wani abu da ba ya kawo wani abu daban misali ce kawai a kyalin su a kyalin su ko yau an kama su a yi musanya ku ba mu namu mu ba ku namu yanzu musanya yake zuwa yi wannan shi ne hukuncin Allah musanya hukuncin Allah ce to ya zo da wani abin da yake ba wannan hukuncin bane na Allah ba ya zo da wani abu daban to wannan hukuncin kafircin Ina hawa kansa na hudu ya yadda da cewa wannan hukuncin da ya kawo an yarda bi hukmillah ya yadda da hukuncin Allah ne fa idza tammat hadhihi shurut sara hina idza kharaja al millah ya yadda cewa wannan hukuncin Allah ne amma ba za yi ba ba za yi ba saboda ne kauyanci ne za a rin kallon mu ana sukar mu abokan zaman mu za su ce mu gidadawa ne an wuce wannan yanayin namu an yi kaza an yi kaza to wannan kai tsaye shi ne za ka ɗora mu wannan kaulatan ɗin wa mallam ya hukum bi ma'anzar Allah fa'ula ya kahumul kafiruna duk wanda bai yi da hukuncin Allah bai yi da abinda Allah ya saukar ba wannan kai tsaye kafiri ne ba wani ja ba wani ja tsakanin karshe wa katabna fi alaihim fiha Allah ta'ala ce ku saurara ku ji mun wajabta musu mun farlanta musu mun saukara cikin littafin taura. cewa annan nafsa bin nafsa bin nafsa duk wanda ya kashe rai a kashe shi wal aina bil aini da ido da ido in ka kwakule mutum idanu a kwakule maka idanu wal anfa bil anfi wanda ya cire mu wani hanci shi ma cire mai nashi hancin wal'uzna bil uzni wanda ya guntule mu wani kunnensa shi ma a guntule mai kunnensa wasinna bil sinni wanda ya cire ma wani haƙori shi ma a sa abin da zai kamata a cire haƙorin a cire shi mace in kika zo mai wace da mace haƙori ta koma in tana magana tana ba wani daɗi ba kaza ke ma sai a kama shi Allah ɓaranki in ka Allah mutum haƙori in ya je magana da matar da zai aura ta ce na yi ni me sunan ka suna na shehon mai kace shehon me kake so kace suleiman amma babu haƙorin ka bai ce me ka wannan ba zai ba ka mai aiki ko baka mai ba, ka mashi aiki. da haka sai a cire maka naka kai ma in kaje aka tambayi sunan je haihu ke menene haihu wanda mai haushi yake sha'aibu yake zace ba a ƙorin ne to ka an rama abin da kai masa jama'a da ana yin kisasi da kuma haddi da mutane sun zauna lafiya an fahimta da haka sai Allah ta'ala ce kuma wal juruha isas hakanan wanda ya ma wani rauni shi ma mai rauni kana ma wani rauni a auna iya raunin sai a rama ka fasa mai goshi ne kai ma sai a fasa ma goshi duk abin da kai mutum shi zai maka kun bayanta? wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas dan Allah idan ana wannan kana ganin za zama lafiya ko za zama ya zauna da ka kashe a kashe ka da ka kwakule mutum idanu ya zama kawo daya a kwakule naka ai ba son fin shi jin daɗin rayuwa kai ba kada cire mutum hanci kai ma cire naka shi ke da ka cire mai haƙuri ya cire maka ka cire mai kunne ya zama wani irin ojuju sai ma sa cire naka to sai Allah ta'ala ce duk da haka amma faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratu lah wanda ya yace yayi sadaka da haƙƙinsa wannan shi zai zama kafara ce gare shi kafara ce gare shi an cire maka hakori an zo za a cire ma wancan sai kace ka yafe an kashe muku dan uwa kuka ce kun yafe an yi kaza ku ce kun yi kaza duka wanda ba ne shi kuna da hakkin za ku yafe domin jin dan uwanku ne ba laifi ku yi hukunci akan jin dan wanku tunda Allah ta lati faqad ja'alna li walihi sultana fala yusrif fil dangi su zasu su kadi haƙƙin su to yanzu ya da shi kenan ba wata matsala wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika hum zalimun wani duk ba su hukunci abinda Allah ya sauka musu ba wannan su ne azzalimai sun zalunci kawunan sun zalunci kansu shi yasa ake neman in kana so ka tsaya ga hukuncin Allah to tsaya gare shi kar ka tafi zuwa ga wani hukunci wanda ba shi ne daidai ba an gane wal juruha qisas in aka yi maka rauni to a zo a yi ƙisasi. kamar ɗazuna ce a maka arama ko in kayan mutum rauni a yi maka ƙisasi? saboda kar a je yin raunin ya wuce gona da iri yayin da ka fasa mutum goshi kar a je fasa ma goshi ka kuma a fasa har da idanunka ko kuma a fasa kwakwalwar ta fashe sai a yi kisasi ka yi ma mutum za to kai nawa kake zuwa biya ka wannan raunin da aka maka wane ya kaɗe ka yanzu shi nan ka zama gurgu to so kake zama gurgu shi ba to kar a wuce goyar iyaka wajen tsaye da haddin sai a yi kisasi yanzu a duba a gani yanzu wannan da ka nakasta yanzu ka nakasta shi a nawa ya kamata ya mora a rayuwarsa in tsoho ne farashinsa daban matashi farashinsa daban in ka kaɗa yarinya budurwa ta kyakkyawa masha Allah to nan najeriya da ya za a yi sai ya aure ta ai sai ya aure ta kawai ai yanar an ta ya nakasta ta shi ne ke sasa mallayya aurata za a yi ko koya za a yi ko biyan ta za a yi saboda ba dai suke tana da kawun ta da biya ba dai suke a matsayin ne mai lafiya ba yanzu ka nakasta ta ka aibata ta shi ke nan ta zira maki da ni a ce ba komai a'a dole zuwa kalli maslaha yanzu me ya kamata an gane eh aure na cikin zafi kaji na gamu gamu shi kenan sai aure ta gina ko a'a malam ibrahim kana faɗi ne abinda in ya faru da kai za ka iya ɗauka ko ko kana jingira ma wani ne eh? yanzu wanda ya watsa ma wani chemical fuskar sai dame ji ya za ne shi ma wata mai shi ma ya dame ji eh? ba zai shiga cikin kisasi ba wa kafaina ala asarihim bi isa bin maryam musaddiqan lima ne dai min at-taurati wa atayna al-injila fiha hudan wa ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين الله تعالى muka mai gurbi muka biyo bayan annabi Musa da annabi Isa nabi Isa ya zo bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam musaddiqan lima bayna li Isa ibn Maryama Isa dan Maryama yana mai gazgatawa ga abin ya na taura wata na injila Allah ta race shi ma mun ba shi littafinsa injila fi hudan wa nurun a cikinsa akwai shari'a da kuma aske. kamar yadda Allah ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur to shi ma ana shi akwai hudan wa nur akwai shari'a da kuma aske. wa musaddiqan lima bayna dai sannan yana gaskata abin da yake gaban sa na taura min at-taurat na at-taura kenan shine abin da ya gaya musu wa la uhilla lakum بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون da kai tsaye Allah ne aiko shi kuma ya baci littafi yake kuma a bi shi don haka Allah ya ce mana littafinsa yana mai gazgata abin da ya tarar a gabansa wa hudan wa mu'izata lil sannan kuma shiriya ce da wa'azi ga masu tsoron Allah wal yahkum ahlul injili ma'abuta injila kiristoci kenan Allah ta'ala ce musu su yi hukunci bi ma anzalallahu fi da abinda Allah ya saukar musu a cikinsa sa na injila bible kenan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum alfasiqun wanda duk ba su yi aiki da abinda Allah ya saukar musu ba su ma mutane ne wanda kan su fasikai to anan za mu ga Allah ya umarci annabi Isa alaihi salatu wassalam da ya zama mamayi a bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda Allah ke ba mu labari na abinda suka zo na attaura taura da hukunce hukuncen da aka yi a cikinsa, sai Allah ya turo annabi Isa ɗan Maryam don ya ci gaba da gudanar da abinda da yake a cikin attaura ya halatta musu wasu abubuwa da aka haramta musu sannan anan za mu ga Allah ya ambaci annabi Isa da matsayin ibn Maryama ɗan Maryamu tare cewa kowa Allah yana cewa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kira sunan kowane mutum da sunan su wani dan wani wani dan wani to amma annabi Isa ya ga kira da sunan mahaifiyarsa ibnu maryama dan maryam saboda bai da uba bai da uba shi zaka jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa kun gane ya kamata cin karo bane anan wani lokacin ba ana iya kira mutum ma da sun wasa ba ɗan jimmai ya ce shege ne ba ɗan tamai ɗan ta ɗan azabe ɗan lami da lami da azabe da ya yadda mata ne ba maza ba ne ismail ibn ulayya malamin hadisun ne. ai ulayya ba suna wasa ba ne wasa ce suna wasa ce to ba laifi a shari'a ga wanda ba a san babansa ba kun gane babansa ba a san shi ba sai ku danganta shi ga mahaifiyarsa shi a ɗan wance ne to ba laifi wani a shari'a amma laifi ne ka kira mutum da sunan uban da ba shi ba kun fahimta uba in ba naka ba ne kar a kira ka da shi saboda kana neman girma da matsayi kana wulaƙanta naka mahaifin ka tukar da wannan ka mutunta mahaifinka babanka komai talaucinsa ai yayi abin kirkitin da ya haife ka ake alfahari ya kansa a duniya babana babana ne ko ya yake ko babana ne ko faskare yake ubana ne in har na kai kai matsayin hulɗa da ni ai ko ubana ya kokari da ya haife ni har kake iya hulɗa da ni to me na jin kunyar ka bayyana babanka ka zo birni ka kile ka yi kuɗi kana jin kunyar babanka ya zo a gan shi a cikin abuja abokan ka zagan babanka yana nan hannunsa har yanzu noman nan da yake yi tun da hannunsa har yanzu a karce menene abin kunya ubana ne nuna mun kai ma wani ka uban ba wani abin kunya cikin jama'a ubanka ubanka ne me abin kunya su ta ce sai a ce to kai ne baka kula da ubanka ba yanzu laifin na waye naka ne ba na babanka ba ne laifin naka ne ba ka ɗinka babanka manyan kaya ba ka ba ki kaya masu kyau yana sawa dole ka ji kunyan nuna shi ga abokanka a shi akwai abin da baka yi bane na da'a da biyayya kana jin kunyar abokanka su je garin ka su ga gidan babanka ka zo ka tamfasa gida a nan abuja kowa na gani na babanka kuma yana nan cikin wahala laifin waye haka ne sai ka ka rushe ka gina da dattijo ya more satin da na je gidan mahaifiyar wani gwamna da na je na gidan na ce masha Allah wanda ya tsallin ba masa gida ne wanda karan kansa zai iya zama a matsayin na gwamna amma da ga gidan da ya gina masa na ce masha Allah wannan ya yi ƙoƙari don kowanne na samu wani gidan zan zauna shi ke na ya ishe in haƙura haka nan ya haka mana gwamnami muna wazi shi ya hau mai shiga mai kyau ba za mu shiga mai kyau ba kul man harrama zinatul lahi lati akhraj li ibadi wa tayyibatu min rizq kai addu'a kai ma Allah baka kuɗi ka tamfa ga gida smart house in kana zo labule bude ta ce labule bude daga zuciya bude ba to wa ke kake shiga ai ka ga mutum ya zace malam ku ne a irin wannan ka ce jahili ba ga gane addini ba ne ai Allah ya ce kai ma malami ka ji daɗi kawai shi ke na zuwa ga malami a cikin zaure da mafeci da tabar makaba da kurtu na zuba yawo a ciki da ta littafi a kula a gebe ha ba ba Allah da ne <laughs> da ne ake wannan ba zuwa ne ko su wancan masu kudin da yankin kalle su ma wani layin zuke su ma da mafarki da kurtun suke yawo amma yanzu aran man nan da kai a cewa ba za ka ji daɗi ba abuja nan ai bai kamata ba ya zo wani ƙaton gida ce nawa na ta na malam wani ne akwai zuwa masallaci a kan lokaci yawwa kaga shi ke nan daidai ne wannan aladanya in ga wani ƙaton gida fanta mai na abuja ai muna talla za mu yi addu'a Allah ka kuɗi mu biya ya zama in muka shigo za mu dinga hutawa ne muna komawa can garin tunda wa'azin ba gani yake gaba ɗaya nan ba <laughs> to Allah da ta da mu wal yahkum ahlul injili ma anzalallahu fi kiristoci Allah su ma ya ce musu hukunci da littafin injila wanda aka saukar masu wa mallam ya hukum bi ma'azar Allah faula ka humul fasiqun wani duk ba sa aiki abinda Allah ya saukar masa littafi su ma ba su kai ne ta ga Allah ya ce faula ka humul kafiruna faula ka humul zalimuna faula ka humul fasiquna yi kokari kwatanta aiki da abin da ke cikin littafin ka kar ka ji kunyar kowa wajen aiki da alkur'ani shi zai fita da kai daga zargin kafirci zalunci da kuma fasikanci mun fahimta to Allah ya tada mu ina fulwan ne mu sai mu tsaya kan wannan ayar mu tashi kan aya ta 49 insha Allah ta'ala kamar inda muke cigaba sanarwa muna da tsarin wakafi na nera dubu ɗaya da muke iyayenmu duk wata domin gina masu rijiyoyi da kuma ɗaukar nauyin malamai da wajen musulunta da maguzawa da sauran abubuwa da ake na alkhairi da yawa cikin wannan da'awa ɗin mun maimaita akawun ɗin ko da yaushe shi za mu sake maimaitawa 6800 jais bank shi ne sunan bankin account din sunansa kuma Imam Ahmad bin Hanbal sannan mun faɗi lambar wayar masallaci da wanda ke ya shiga wannan tsari zai yi bugawa 091 6222 guda uku kenan 70 sai ga wanda suke bukatar rijiya na gaya maka akwai rijiyoyi guda ɗari da za mu gina yanzu wanda suke bukata suna iya kyan wannan lamba kai tsaye sai a basu na? ta yi lamba ta zai to ba ta ji ne wata najeriya ce ce ka za ki bugawa zai su ɗauki sunanka akwai wanda zai mu mahaifansa ne rijiyar guda ɗari na naira miliyan goma da aka duk wanda suke bukata su bayani ce a yi masu Allah ya ta abin da muka bari Allah ba mu larasa wanda muka yi kuskure ko tutuba harshe Allah ta'ala ya fi muna ya gafarta muna اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا خطايانا وبدلنا بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين